Shin an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ya ku fito da wayoyinku. Ku an yanzu a Google Play Store a cikin akwatin nema sai ku kafta MDE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 yau ga nan a matsayin mijin badariya duk duniya babu mutumin da na tsana sama da kai idan kuma ka ci gaba da zuwa wurina zan maka abin da ya fi wannan muni wallahi kwanciyar ka ɗaya a wurina shine ka sake ni a yanzu a daren yau in aure ki ce ki ce sake ki ki When your enemy let your voice speak, what do you think will happen? Shuaima Moving Tone presents Mijin Badariya. Baki saba duk duniyan nan babu wanda zai sa a kashe wannan aure. Jiya jiya da kai ki gidan miji, ki dabo kafa ki da cikin gidan nan, ki je a kashe aure, ƙarya kike wallahi. Bara na kashe ki da kira ya sunna annabi. To wallahi gwanda ba ki numfashi in ya so duk abin da zai faru ya faru. ka samu nake da mutane abba na rantsi da Allah ni ce ajalinka bayan na kashe ka san kona gawanka idan duniya kowa ma ya gani ba masalaha ki zamu masalaha da addini ya zo da ita ƙarya ne ƙarya kake yi babu abin da zaka gaya mu me ke babu ruwanka wai me ke faruwa ne ko ka ce ne What do you do when your girlfriend is pregnant before marriage and you find how the person responsible is close to you? Ah! Question mark. your father idan ubangiji yana nufin zai zartar da hukuncinsa sai ya kwance wa ma'abota hankali hankalinsu tabbas na cuci kaina. your brother lallai shedan ya jefa ni tarkon da na sani who is responsible mijin badariya ki haƙuri Allah ya karɓi rayuwarsa kawai sai dai mu masa addu'a ya kike Umar ba zai wannan mutuwan ba Umar yana sallah yana zakka yana kyautata makota yana abin da duk abin da Allah ya faɗa a ce mun shine wannan idanuwa na so su ganki sun yi rashin ganin badariya duk mutumin da ya yarda da Allah yarda da manzon Allah ba zai zauna haka kawai ba sai wani abu yana damun sa a cikin zuciya ko da muloniya ne associate director Sadiq N Mafia assistant director Aminu S from the producer of Mujaddadi, Ibrahim Hes Jidawa. tsohuwa da neman mugun alkaba'i, daga baki sadaka shi kenan sai ki kira mun bala'i? <laughs> Dama na gaya ni. Directed by The Silent Achiever, Ali Gumzak, mijin Badariya.